gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da tabbatin cewa ta samu rahoto ko bayani daga kasar ingila dangane da kamawar da aka yi wa tsohon ministar mai ta najeriya mrs alison maduweke da waɗansu mutane guda hudu akan zargin cin hanci karɓar rashawa wanda yau ne ake sa ran za a gurfanar da su a gaban kuliya domin a fara yi masu shari'a ga gadan wannan matakin dai ga dukkan alamu haƙa ce ta fara cimma ruwa ta janar muhammadu buhari shugaban najeriya wanda ya daɗe yana kurari da kuma haɗa gwiwa da ƙasashen ƙetare domin taimakawa talakawan najeriya wurin kamo ko dawa da makudan kuɗaɗe da ake zargin an sama da faɗi da su zuwa ƙasashen ƙetare su dawo najeriya domin a ci gaba da yi wa al'ummar ƙasa ayyuka dangane da wannan matakin ne ƙungiyar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta ƙasa da ƙasa wato transparency international ta najeriya ta ba da sanarwar jinjinawa da yaba irin wannan matakin da ake ɗauka tare da yin kuma gargaɗi ga lauyoyi da alƙalai na najeriya cewa su tabbatar da sun yi wa ƙasar adalci domin kada a ci gaba da dogara ko amincewa da ƙasashen ƙetare fiye da ƙasa a Najeriya. Ga daya daga cikin daraktocin kungiyar ta Transparency International wato Awal Musa Rafsanjani da ƙarin bayani akan sanarwar da suka rarraba manema labaru dangane da wannan matakin da Ingila ta ɗauka. Muna fatan cewa sauran wanda suka ci samanar ƙasa da sace kuɗin kasa shi ma za su fuskanci hukunci da tsaro kuma sannan mun yi Allah da irin yadda a waɗanda ke suka ta amana kasa musamman eh, waɗanda aka samu suke da hannu kan sace kudaden kasa da ke zuwa kotu kotuna suke suka sami wato damar karin kada musu karo ko kuma kada a tuhume su ko kuma kada ce ki dawo da kuɗaɗen da kasata suka sata mun yi Allah wadai da irin waɗannan eh, dokoki da kotuna suke ba wa waɗannan aljalaman kasa. To yanzu idan ka yi la'akari da cewar a Najeriya an samu irin waɗannan matsalolin a ba inda shari'o'in ba su gamsa da jama'a ba sai shari'a daga kasashen waje ake samun gamsuwa a kai. Wannan bai nuna cewar alƙalan Najeriya ko wasu daga cikinsu na da sauran kalubale a gaban su ba ganin cewa an daina ma ba da imani ko amincewa akan ayyukan da suke yi? Eh ai shi ne muka ce abin kunya ne ya man kan cewa misali a jambe gari kotun najeriya ta wanke shi kan cewa ba shi da hannu akan tace zafin da yi amma sai da wasu kotu a cikin birtaniya a new ingila ta same shi da laifi har ma ta tume shi ta kuma ɗaure shi saboda ta ganin cewa wannan abin kunya ne ga alƙalan najeriya a dole ne ta shi wanki kansu su tabbatar da kan cewa sun samu tsarki don yan najeriya su ta da su da kuma da irin aikata aikacen da ke in ba haka ba 'yan Najeriya ba za su ci gaba da amincewa da shi ba kuma zai zama babban abin kunya kan cewa an same su da hannu don yin kawance ga waɗanda suke tunci amanar ƙasa. An baka ganin kamar watakila dokokin Najeriya ne ke baiwa wannan wanda ake zargi da sata dukiyoyin kasar Najeriya damar walwala ba tare da an yi nasara akan gurfanar da su a gaban kuliya ba idan aka kwatanta da dokokin da ke kasashen ketare. to eh, ba za mu iya cewa eh, dokokin najeriya kawai ba a illa su da kansu a ah, alkalan da lauyoyin najeriya dole ne tashi tsaye don jawo jawo da martaba kansu da kansu da kuma martaba kasa saboda a wani bangaren muna ga kamar ba wai ne kuma dokokin ba ne a laifin wato masu ba da shari'a ne kamar misali kaga eh, in ka tafi kaje ka yi alkali ya baka ah, damar da ba za a tuntuɓa ka ba ko kuma ba za a taɓa eh, kama ka ba kaga wannan baya cikin ayyuka amma ra'ayi ne na alkali na alkali da zai zauna ba da irin wannan don wato a cimma buri wanda yake ba buri ne na na ci gaban kasa ba a na buri ne na kare waɗanda suke ke da wannan zalunci Malam Awal Musa Rafsanjani kenan daya daga cikin daraktocin ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fatukar yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa wato Transparency International a tattaunawar da na da shi a Abuja. a yanzu dai ana sa ran a ji sauran mutane guda hudu da kasar ingilan ta ce ta kama tare da alison maduweke da kuma za a fara yi wa shari'a yau daga can birnin london umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria